أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi wanda yau muna sha uku ne ga wata ko ko an kai sha hudu sha da to sha ɗaya ga wata to ko ya cike galatin <laughs> ne wato ah, wace kalanda wannan ko eh kamar an ɗan tsere ma wannan fa ko da kwana ko ɗaya ne ko biyu haka yauwa to mu ce dai sha biyu ga watan biyu ko watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 kenan ko wanda yau din insha Allah ta'ala ita ce ranar 12 ita ba sha nawa sha tara ga wata ne rayuwar mu tana tafiya Allah ta kamci da imani sha tara ga watan tara shekara ta 2021 Allah tabaraka wa ta'ala cikin sa da sa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a idan yan uwa ba amince ba wannan shine darasi na 117 ko haka ne darasi na 117 wato muna wani babi muhimmi wanda ya saka rayuwar mu kai tsaye wato a tarbiyyatu ala al'adabin nabawiyya wa sunanul mustafawiyya wato babin da ke mana bayani akan tarbiyya akan ladubba na annabi ana ganewa duk wani abin da za yi a rayuwa ya annabi ya yi wato ɗauko ladabi daga gidan manzan Allah da kuma sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam malam ya ce zai kawo mana ladubba ɗaya bayan ɗaya har guda goma sha bakwai ko to muna kan ladabi na goma sha biyu wanda shine ladabi na ladabi na sallama ko na gaisuwa wanda duk wanda ya zauna da wasu mutane za ka ga ya cuɗanya da irin ɗabi'unsu an zama da kafirai yakan sa mutum ya zama yana da aƙidu na kafirai ba ma tare da ya sani ba sai kawai ya narke a ciki bai ma sani ba wanda duk wanda ke kallon al'amura da Allah ya ƙaddara misali ba a haɗa mu da 'yan kudu a matsayin ƙasa ɗaya ba da ba mu lalace haka ba har a ce wani zai ɗauki bindiga ya tinkari ɗan uwansa yana da wahala ana ganewa ba mu samu matsala ba su suka kawo fashi da makami su suka kawo kidnapping suka kawo gidan karuwai suka kawo gidan fina-finai duk wata tsiya da sinima da iskancin duniya duk waɗannan arnan suka kawo su su kuma mutanenmu ba su ci koyan abu ba idan suka iya sai su wuce maki ɗi da rawa. Ana gani da muke ciki yanzu. so zama da wuce ce zama da maɗaukin kan wani ke kawo farin kai so lallai cuɗanya eh, da mutane in ka kalli ma ala mustawal wilaya ka kalli jiha-jiha. duk jihar da ke cuɗanya da kafurai kamar jihar kulatu sai ga mutum bai damu ya sa riga irin na na musulmi sai ma in kayi magana ne to haka ma yi wasu yankuna na jihar Kaduna haka wasu yankuna na jihar Taraba ana gane wannan sai mutum isa kaya dafa kayan al'adar shi wanda ya fi nawanci al'adar amma su yi ɗauko na waɗancan kamar yadda yau misali 'yan boko suka koma su kuma sa riga mai tsuce wuya ba dole amma mai zama da waɗanda suke sai aka ɗauki abin ana ganin ma ba wani abu ne idan aiki ne sa ka sa kayan sarki wannan ai ga abu ne sananne amma wani abun ba dole bane wato akwai shu'ur akwai kuma abin nan na addini sha'air addiniya yau kawai a zo wani ministry a ga wannan da jallabiya wannan da tattani wannan da malimali wannan da kaza shukur ne cewa akwai musulunci a nan Dama musulmi a ga masallaci a gurin ana gane waye amma a ce gaba ɗaya fululu ba ne wata riga ta musulunci gani muke kamar mun ci gaba amma ba gaban muka ci ba wannan duk ci baya ne to shi yasa yanzu ake ɗauko mana na dubba abubuwa na rayuwa hatta abin da ya shafi gaisuwa kafin da wuce mai magana na yan abin nan eh, eh, menene suke eh, good morning sa good morning sa dai kuma sa'in na musulmi ne Allah gara ka ce assalamu alaikum sa kada kalla dai ka gabatar da umarnin Allah da umarnin manzan Allah baya ta kuma girmama shi ka bashi matsayin sa amma kaiwa kana musulmi yana musulmi ce good morning sa amma fa wani in baka ce mai good morning sa baka ce assalamu alaikum sa shi fa kare na shi to wannan kada ka damu saboda shi ba da shi aka yi karatun nan ba to ko ba haka ba ba da shi aka yi ba kuma ta yi ji ba kuma abin bai kai gari shi ba so ba za ka zargi wanda bai sani ba duk da jahilci ba uzuri bane mutum ibar kansa bai san addini ba uzuri bane so dole musulman mu su kalli abubuwa a ga bambanci a ofis a ga bambanci a kasuwa a ga bambanci a kowace irin mu'amala saboda muna da al'ada da gawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsaya ne wa min adabi salami haka ne ko yana daga cikin ladubbar gaisuwa sallama an yabda almuslimu akahu bi salami musulmi ya fara wa ɗanuwansa uwansa musulmi sallama haka ne ko dan ko haɗu da musulmi kayi ƙoƙari ka gashi yin sallama da ka gaina so ya kure maka kai ya kwashe ladar sai ka ce assalamu alaikum sai ka fara bai sallama duk da ana so karami yau babba da sauransu nan da za mu kai amma tun da yanzu ana rige-rige ne na shiga aljanna wa fi zalika fi mutanafisuna ka fara mar da da sallama kai ya zama kai ne ka fara ainihin yin sallama kamar da aka samu hadisi daga abi umar al-bahili Allah ya kara masa bisira yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna aulan nasi billahi wato mutumin da ya dace da rahamar Allah da girmamawan Allah da kuma ta ubangiji ya dace da tausayin Allah wane ne shi man bada'ahum bis salami wanda ya fara gaida wani sa ana ba? mutumin da ya fara gaida wani to shine aulan nas wato yafi daraja yafi karamci yafi kima domin shine bada'a bis salami duk yanzu mu muna ji da mulki kowa so yake a gashe shi Eh? shi babba ne a gaida shi wato komin zaman ka babba akwai wasu abubuwa da idan ka bar su haƙoƙinka ne ka sarayar da su to za ka ga abin da Allah zai maka amman taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu girma ne sai ka bari dan Allah aka nuna kai babban bane to ko sai Allah ya nuna wa duniya kai babban kana ganewa in dai ka bari ne don Allah to ko za ka samu ta'awilin Allah to don haka ba sai mutum ya nuna girma da mulki ba duk ba bukatar haka ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi shine wanda ya fara da me da sallama to sai kai kokari ka fara da sallama wa min adabi salami an yakuna inda liqa'i wa inda tidaki yana daga cikin ladabin gaisuwa ya zama sallama lokacin da aka hadu da lokacin da za a rabu idan kuma haɗu da mutum assalamu alaikum wa alaikum assalam ku zama magana in za a rabu to assalamu alaikum ko dai ku ƙara da musafaha ko alal aƙalli a sallama kafin a rabu kun haɗu da sallama kun rabu da me da sallama yana daga cikin ladabi wani abun to muna da uzuri za mu ci ba shi bane eh amma haka shine daidai wato lokacin haɗuwa da lokacin ainihin rabuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ta ha ahadukum ila majalikin ko na tsallake? shi din ne na magama bayani ai idan ya kuna inda liƙa'i wa inda alfirak Yau ya zama a wajen haduwa da wajen rabuwa saboda hadisi da ya zo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ta ha ahadukum ila majlisin. idan ɗayan ku ya iske wani majalisi ka zo inda ake zaune jama'a suna zaune sai ka zo wurin to lallai abin da ake so falyusallim sai mutum ya ce assalamu alaikum ana ganewa ko da taro ne na musulmai da arna innamal a'malu binniyat sai ka ce assalamu alaikum ana PPA assalamu alaikum sai da musulmai kuke ana ganewa sai ka sallama ko ba komai an san akwai musulunci a gurin akwai musulmi shi fa musuluncin nan dan a bayyana shi aka kawo shi dan a rika boye boye ba wani boye boye mu musulmai ne muna da ka'idoji ba hana mutum ya bi nasa ba mu amma ga namu so dan haka nan na wa arid al mushriki wannan ka'ida wato ka'ida ta ka dora wa sai wasu mukunya suke ji ko addu'a aka ce su ba su iya yi kar a ce a ashe wani akwai tsananin addini Allah eh, ka ba eh kun ya take ki to kaji wato gaskiya a wasu abubuwa sai mun gyara su shi sa idan mu ce fahimta addini ba duk abin da kafare suka rungumo za ka runguma tare da su ana gane ba kuma ko da abin akwai gaskiya ne kaga kullum abubuwa ga sunan misalai iri-iri kullum ga mutane kwanciyar asibiti an ki ai musu magani a lokacin da ake bi wasu yara gidaje ana ɗiga musu wai maganin shan inna duka mutum nuna ke da shan inna amma da yake shi ake so a yi da wata manufa taka ko satin da na zo na ta babu babu izini tana ta wa yara ina ce sannu da aiki kuma za ka ce kun ba sannu da aiki ba ai yara duk an ce a ɗiga musu ya ce wa ya ce wai gwamnati yace to waɗannan su ma'ayan gwamnati ne ko 'ya'yan gwamnati ne waɗannan eh ok duk gwamnati mallake mu ko ba kake kiwo ka ka kawo masa abinci misali ko ba haka ba ko da dabbobi kake kiwo ka kawo musu ciyawa eh kawai zuwa sai da yara sun ga yara kawai da kigawa ya wani na fahimta kowa yana so ya ƙara da nashi ne a rasa inda za ta ƙara sai a kaina shi ne wada ya eh? sun da su a eh, misali ga yara burjan bari ta sai kawai sai daga wake wanda ya wuce shekarun da ake bada wanda ya wuce shekarun da ake bada so zai za a yi to ko ko ce fasi su amai <laughs> wato wato kullayin yusiba na illa ma kataba Allahu lana mu abin da muka sani shine duk sharrin ka abin da zai same mu shi abin da Allah ya sa kuma idan ka misali ba kana so ne kar a haifi 'ya'ya da yawa kama ya kulun ba mu za mu ci gaba da haihuwa ne sai in ka daina zuwa haihuwar yau in ka daina zuwa makura saboda duk wanda zai kawo wani tunani na shi kada a yawa labari kawai yake wannan kasar sai ka mutu ka kasa ba a gina ta ba fadin ƙasar Allah sai ka mutu ka kasa ba a gina ta kenan na biyu wa ma dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawdaha babu wani rai a bayan kafa face abincin sa na wurin Allah kawai galiban duk wanda ya tashi gamsar da mu yana gamsar da mu ne negative abu shi yake gamsar da mu iya negative din ake da illa kawai ba a kawo amfani me amfanin yawa me illa yawa dike wannan malam duk abin da za a dauko a rayuwa kakaf idan ka koma tsarin musulunci ka zauna lafiya ka yake da mahimmanci mutum ya karanta rayuwar sahabbai fardan fardan ana ganewa ka karanta tarihin rayuwar sahabbai sahabi bayan sahabi ka ga yadda suka rayu kowa da irinsu da wanda yake da yara da yawa da wanda yake da yara kaɗan da wanda yake da mata da yawa da wanda yake da mata kaɗan wani ma bai aure ba don wasu dalilai wani kuma abubuwa ga sunan in kana bin rayuwarsu su da aka ce radiyallahu anhum ake kana bin usulub na yanayin rayuwarsu amma sai aka ɗauke waɗannan daga wurinmu idan mutum yana so ya kawo maka misali sai kawo maka wani wani mahatman tabi ne <laughs> idan mutum ya zo yana ɗauko wani ɗan falsafa yana kafa hujja da shi wallahi dai kamar uzurin jahili ne kuma bai san ciwon kansa ba ko tigirori talatin gare shi yanzu arne shi ne istidlalinka ba annabi muhammadu ba jama'a kare na na fi rasulillahi duk abin koyi kuke nema ga yanan kawa annabi Muhammad wuri ɗaya fa aka yi dami koyi da arna daga shi ba kari. wuri ɗaya Allah ala ce kun ga kafiran nan suna da haɗin kai ba ta ba suna da ƙaunar juna da haɗin kai da san juna sai ce illa taf'aluhu in kuma ba ku yi haka ba ta kun fitna sun fil ardi wa fasadun amma in ba nan ba mai abin koyi a wurin arni eh idan Allah ya ce in kuna so ku zauna lafiya idan mutum ya kashe a kashe shi in ya tsone ido a tsone mai in ya cira kori a cire ba haka Allah ya ce ba sai wani mutum ya zo ya ce maka a'a shi fa wancan gandun ba sai ce maka a'a in ana tsone ido za a koma makafi duniya wato shi yanzu yana yin bayani ne daga kwakwalwar shi gajeren ƙwaƙwalwar shi wanda in rayuwar shi ta cuɗe zai iya kawo mafita ba zaka kuma ya ba inda rayuwar shi za ta ci kwikwiye zaren ya ci kwikwiye bai warwarewa kuma yana wato kishiyantar maganar allamul guyu Allah masanin gaibi Allah wanda yake alim hakim basir duk wannan sifofi na Allah shi ba maganar shi ta kishiyanci ta Allah ne shi yasa yake walakum fil qisasi hayatun ba Allah yana tambaye ku kuna so ku ci gaba da rayuwa sai kuka ce eh sai ce to ku rika yin qisasi idan mutum yayi kisa kai a rinka yi da kashe shi kuna ganewa yanzu waɗanda aka kashe wa dan uwa za su natsu cewa an yi adalci ko ba haka ba to su ko waɗanda aka kashe dan uwansu dan eh, uwansu yake sa in suna da imani sun san haka da aka yi tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka su ma in sun yadda da Allah za su gamsu da wani hukunci dan ba ba zalunci ake ba so anan sai aka wayi gansa a gale shi sai wani anan ya je ya zaga ya kashe wannan sai a can wani ya zaga ya kashe wannan sai ya keta shi duk yaƙe-yaƙen da suke damu a Najeriya duk mai dalilin su ba shi ne ba shin yanzu Allah ne masani ko wannan arnan duk waɗannan abubuwan da kuke gani na arna al'amuran arna mu musulmai ne ni ban san wace irin hanya zan biyo mutanen su gane cewa ko da mutum musulmi ne maganarsa ba a ɗauka sai idan ta yi daidai da alkitabu sunna dare ar ne ko da musulmin ne fa sai ta ta magana daga ra'as shi daga kwakwalwar shi daga fahimtar fa sai kawo ya zube to ba a ɗauka wannan maganar sai idan ta yi daidai da alkur'ani da sunna za ka ce wani gaba musulmi ba ne gaba ɗaya gama guje ne ko ba ka ba ɗan gwagwarmaya ɗan gwagwarmaya shi kenan gwagwarmaya a kan me a kan duniya gwagwarmaya a kan me a kan ƙasa to daga nan sai me ɗaya gwagwarmaya a kan ƙasa ta jama'a mu gaya wa kanmu gaskiya irin waɗannan abubuwan sun kawo mana matsala sosai idan za mu ɗauko alƙur'ani gaba ɗayansa mu zube mu ɗauko sunna mu zube za ka samu cewa waɗancan mutanen da muke kalato zance daga wurinsu sun Alƙur'ani? alkur'ani ba ka ba to ko ka ɗauki na alkur'ani ko ka ɗauki nasu yana maka misali yanzu in maimako ana da makaho ɗaya, sai zama ana da makaho biyu maimako ana da gurgu ɗaya, sai zama ana da gurgu biyu ko to da ba a bi na Allah ba makaho nawa ake da shi yanzu gurgu nawa ake da shi eh mutum ne ya rasa ransa kawai a tamfika ce za a ma kyauta da ba iyaka ka faɗi mutum nawa a kashe daga nan kinan zuwa yau ko gwamnati ba ta da ba ta abin nan sai dai ƙarya ko gwamnati kuma haka ba rayuka ne ba dare ba rana in ko aka bi Allah aka ji dokar wallahi jama'a za a daɗe aka ji wani ya kashe wani ba za a daɗe a dole ka maka in kun haihu da yawa kun shiga uku a in kun yi kaza za ku lalace in kun yi kaza abubuwa ga nan musulmai sun canja daga tsarin musulunci suna cin rayuwar arnaku kusan kace ɗari bisa ɗari. wa salam shi ya sa musulunci yake da tsari in ka tsarin musulunci ake bi to da wani abun ko an ce mutum ya yi ba zai yi shi ba haihuwa da yawa ba matsala ne. da wanda ya haifi kaya ya bashi a titi da wanda ya haifi ɗari basu a titi duk ɗaya suke ba su da bambanci duka cikinsu kowa ya ci amanar da Allah ya bashi ana fahimta wani ɗan kwara ɗaya ya haifa wato a daina fakewa da wannan ana suka haihuwa da yawa shi ne kawai abin da muke so a gani don wani kwara ɗaya ya haifa bashi a titi wani goma ya haifa basu a titi wani ashirin ya haifa basu a titi waɗannan su ne maciya amana kuma amanar ta ubangiji ba tawa ba ba taka ba wannan halin da muke ciki yanzu shine amfanin tsarin musulunci tsarin musulunci shine idan aka ce yau mutum an kama ɗansa yana yawon bola nan kila ba za ku san abin ba sosai ko an kama ɗansa yana almajiri ko wani haka sai a tambaye shi haka kuka yi da ubangiji sai a hukunta shi kuma a lazimta masa ɗaukar nauyin ɗansa Allah shiga bata mana. in dai ɗanka ne da ka haifa to in kana ci gaba da neman abinci Allah zai baka iya ɗan daidai abin da ka bashi annabi ce inna ma na saruna wa na bi a fa’iko. wato ni yanzu ba lalle ba ne in lazimta wa kaina kai ɗana irin makaranta da ka kai ɗanka ba ƙarfin mu ɗaya ba sai in kai na LEA ba shi kenan ba in kai shi inda kake so ne in kai shi LE idan an gaba nan kai shi government secondary school ko ba ba in ina iyawa in ne zan kai shi in jami'a zan kai shi daidan karfi na har inda dai ku uzirna ila rabbina ma'aziratan ila rabbikum daga yau dai karfi na ya kare kaga Allah ya san nayi bakin yi na to kaga Allah zai dora ma rai sai abin da ta iya ba zaku ko kana fahimta wannan ba amma wannan zai yi ne kwata kwata yanzu maganan da muke da kai a satin nan sai da muka kai wani matsala wajen ƴan sanda da ni ne na matsa na ce mu haɗa da hukuma kar abin ya zama ɗarika izala a muna faɗa gaban arna su muna faɗa don da kun ɗauki mataki sai a mai da shi izala ɗarika yara ne ake da su almajirai da kwano to me tsintar gawayi yana yi ya gama gashe gashen nama sai tsinci gawayi ya kama leda jiya siyar wani kuma yana biya na tsintar nama yana ci wani yana bi mutum ne ɗauko ɗansa daga zamfara ko sokoto ya kawo shi nan abuja wai karatun allo ya kawo shi ku kuna fahimta waɗannan yara sai ka ga garke guda kamar mutum sittin ya wuce sai ka ga arba'in sun wuce sai ga talatin sun wuce waɗannan ba matsalan yawan haihuwa ba iyayen ne mutanen wofi ba su san mutuncin kansu ba ne yadda za ka gana ta shi mu mun fi yara amma duka yaran mu suna zuwa makaranta amma ba lalle ne su je ta masu kuɗi ba su kuna fahimta ba babu ɗan da muke da shi guda ɗaya wanda yake wajen makaranta in dai ɗanmu ne kenan da suna karatu waɗannan da suke ƴaƴan su karatu dole yanzu wani ya ji wani ciwo a nan ya ji mai ciwo a nan da wuka cikin almajiran na fa ƙananan yara ya cire wuka ya saka mai a nan ya sake saka mai a nan kafiri ne ya zo ce na so ya gi liman aka ce liman bai nan sai ga wanda yake lakanin masallaci malam suleiman sai ke cewa Allah shi gafarta malam ta ji ta ga abin da yaran nan suke yi kuma an nena da sauransu yanzu suna neman yaran nan ba abin da zai faru ba kar a zo a samu matsala na addini a ce magana addini yake shi yasa na zo in same ka in nuna maka abin da aka yi kaga ai kuma shi da shagon sa ba yaro na ce zo ya kawo kwanan sa zuwa masa giya ana shan giya da da, da naman kifi a ce ya kawo kwanan sa da naman irin abin da ake a tukun da ake a wannan green area ka gani akwai laifin gwamnati ita ce ta ɗauka so mafi tsoka wannan wa'azin nawa kaɗai zai warware matsalar amma in gwamnati ne ni sai in casa mutum ba ma ko wani wani abinan saboda gwamnati ke da ƙarfi casa mutum gwamnati ita ke da iko sai ta bar abu kawai ba a kan da dame ta ne kenan na biyu shine iyaye mutum ya ji tsoron Allah ya san Allah zai kama shi na uku shine society environment yanayin inda ake zama ɗin su ma dole su tsaye jama'a kuma na fahimta wannan kowane ɓangare inji na shi ba matsala ake samu sai zo nan yaran nan ma ba ku su kuma san me ake yi ba ana dai ganin wasu ne akan titi suna dan wanke gilashin mota wasu na eh, tsalle-tsalle haka waɗannan yaran da kake ga musamman wani yake ɗebo su daga arewa ya zo ya zaza su anan sunan sallan gyaɗa a cikin all completed building ɗin nan masu zama akwai wanda tana da yara sun kai ashirin karkashin kayan ta bane ta ɗebo su ne a arewa za su je abuja aiki yanzu ba allah mai na isa in yi da ni da kai wa yake da ikon daukan mataki fi sabilillahi jama'a eh saboda Allah jama'a in dai ba ba ba abin nan ba haihuwa ba matsala bace ta haifi 'ya'ya ba matsala bane kowane mutum da gani yana da baiwar da Allah mai da basirarsa da fa'ida da zai bayar bal inda gwamnati za su amfani da waɗannan yara a buɗe wurin sana'a kamar yadda ake da ko abtc ne ake cewa ko ta makaranta ta koyan sana'a DATC jazakallahu khairan da irin technical school da aka kashe wani ya iya gyaran wuta wani ya iya gyaran famfo wani ya iya kaza wani ya iya ko ba shine ba yau babu wannan amma mallam tun da an san gwamnati ba ta na abubuwan eh sai shi talaka in ya san kamar tana da mai eh sai ne gidan matar ka da ya kila yayan ka eh shi kuma yana son kauye matan shi eh kuma kila ko shekara ce sai kai Eh. Eh. Eh. Ah, ba za samu tarbiyya kan titi za samu kansu yawwa ko haka ba yawwa za samu kansu to idan muka duba alkur'ani ba wai an ce mutum yi ta ƙara aure ba ne kuma muna goyon bayan haka ne ba amma dai musali akwai inda ake kallon maslaha idan maslahar ta taso misali a tana kallon maslaha menene maslaha ta yin aure ko rashin yin aure ko ƙarin aure ko rashin ƙarin aure akwai lokacin da zai zama mutum ya auri wata dan ya taimake ta shi ma wani abu ne wanda shari'a take so amma in mutum bai iya ɗaukar nauyin kansa auren ma aka ce bai kwata kwata an ba kowa bane aure ke wajibi auren kwata kwata aka ce bari amma annabi ya bashi ne yadda zai yi Ya ce ya ku taron matasa wanda yake da halin sadaki annabi ya mutum aure ya kasa biyan sadaki duka dan mutum bai da kudin sadaki za a hana shi aure wanda bai da kudin sadaki kaga bai tafi abincin da za a ci ba sadakin ne ya zo wajen annabi ya ce yana sa aure annabi ya ce je gida ka ba ni na tsaya maka a baka mata aka ba shi mata aka ce kawo sadaki ce bai da kosisi annabi ya ce je ka wajen usmanu ka ce na ce baka sadaki ya tafi wajen shi aka ba shi sadaki inda zai zauna ma bai da shi karshe sadakin shi ma bai auren ba ya sai makami ya tafi yaƙi ya kashe shi ban ko kuma saboda ya fifita lahira shi ma akan duniya yanzu wannan da yake neman ya yi auren nan har ya zo ya fadi yana iya karewa yana zina an ya tafi zina don ba ya da halin aure bala'in da zai janyo wa kansa ya janyo wa al'umma ta shiga fitina irin da muke ciki yanzu to gare ya auren abin da ake so a koya wa jama'a a tilasta jama'a shine ɗaukar nauyin su na wajibi wannan shine dai gaskiya a je a dawo kuma ba wanda yake da yanzu misali ka ɗauki gwamnonin arewa misali ai kaga in ma suna da amfani to bai daidai yawa a al'ummarsu su ne waɗanda suka fi kowa cutar da al'ummarsu in ka cire secondary school wanda saddauna ya kafa ka gaya min wanda ya je kirkiri daji ya gina secondary school wanda ka sani wanda kirkiri daji ya yanka ya gina secondary school ba san kuna fahimta ta ba fi sabilillah ake magana waye haka idan aka ce gwamnati ba ta yi yanzu mutane za a ce su daina aure suna haihuwa sai da gwamnati dauki abin danta yanzu aka tambaye ke yaushe gwamnati ba ta yi hankali fi sabilillah za ta faɗi yaushe za su daina wannan abin tselan da suke yi ko Allah ya yi mutum gariza akwai littafi a tarbiyatu dinnan na ba wannan ba eh, tarbiyatul aulad fi islam mujalladi biyu wato sha'awa da kake ta yadda ka san guguwa haka take eh sha'awa yadda ka san guguwa haka take idan mutum bai samu inda zai biya sha'awarsa ba ƙarshe na iya zuwa gaban nan shi yasa ake samun istimna'i wurin matasa maza da matasa mata istimna'i wanda kuma daga baya yake kashe namiji gaba daya istimna'i shine mutum ya rika yin wasa da gaban sa har ya fita maniyi to wanda yake haka lokacin da ya zo kuma ya auren yau ya iya biya matarsa bukata da yake kawo shi tsananin sha'awa shi yasa ko waɗanda ba su samu halin yin aure ba a luran sha annabi ya ce su yi azumi su yi azumi wani sana'a sa ba ta bari ya azumin nafila irin wahalar da yake yi aure shi ne aula kamar yadda mai littafin babban malamin shek jamilu zane ya faɗa cikin littafin tafiya yake cewa shine afdalu hallin li mushkilatin shabab mafi girman hanya da za a warware matsalar matasa shine a musu aure ka kusan duk wanda kai mai aure shekara guda ne zai haihu wayanda kake ganin taliban suna kara auren da yawa a mutum ya bar matarsa ko wanda na sani nan ya auri mata ɗaya ne ya bar matarsa uku a gida bai ma zuwa gida waɗannan rashin tarbiyya ne bai san daidai ba har kullum in muka je muka dawo sai mun dawo kan hukuma yawa ina ne na ji an yi wani shari'a kwanan nan ko a kaduna ne shari'a ko ne kotun shari'a suke tattauna na wannan gaba ɗaya ya dawo nan ya tare ya kyale su canza yunwa da matan da yayan shin wannan shari'a za mu kalla ko shi ra'ayin wani mutum shi kaɗai yana zama ma'auni fi wa salam kuma mutum ya nemi ilimi wato ilimi ne ka kake karkashin ka eh zai sa haka ne bayan da zai mutum ya ta Allah subhanahu wa ta'ala ga yanda ya eh wanda yake ma eh Allah zai ku duka sannan kuma Allah zai ka kan da ya ba eh wanda ya san wannan ba zai ba eh akwai cikin wannan na'am

iyaye suka san haƙƙi su sun kare kafin ya je sun mutum ya kare eh. wato amma rashin sanin wannan ne a kaina eh. kawo wannan mutum ke a to malam jazakallahu akan wannan gaba wato dukkan nan inda za su tubu kowa zai kawo nashi irin fahimta waye ake ga yana da kaso mafi tsoka ne laifi ana gane wannan ko kamar dai da hadisi ne annabi sallallahu alaihi magana ya magana ah, Allah ta'ala yana isar da addini Da shugaba wanda baya isarwa da waninsa wato za ka yi wa'azin shekara goma a yadda ba ko ku an ji an ƙiri rana ɗaya mai mulki ya ce eh, a ne a a a a ana fahimta yanzu ba san baka misali da gwamnan kaduna kaga gwamnan kaduna wato bai kama da 'yan siyasa ba ana ganewa 'yan siyasa yana ganin daidai amma sai ya ga cewa waɗannan mutanen da zan ɓata mare sawadul azam ne wato jama'a ce ne yawa zan ɓata da su in ne wannan abu don haka ba zan yi ba kuna gane ai dan mutum ya bayi ko bai ba ta ba ta na. to shi kuma abin da yake yana samun ainihin matsala da mutane kamar yadda ka faɗa wato babban abin da yake ciki iyaye ba za su fita ba akwai jahilci kuma akwai hawan nafs malamai ne fa wanda har gobe ni ina cewa duk wanda yake ganin halaccin baran yara Mun Allah a taimaka mana ko minti goma ne a haɗa mun shi a gidan rediyo da gidan talabishin kuma na yi wannan magana a DITV na Kaduna ne program don Allah a haɗa mu da mutumin nan a nemo shi daga duk inda zai zo wannan barar da ake yi ya zo ya kare ta a musulunci mu zauna da shi amma kaga ai malamai ne suke kare abun idan ma mutum yana so ya hana kana ma iya kafirta shi ko ba haka ba kaga wa'annan ba jahilci bane kamar yadda na gama suna cin abinci ne ga abin da sa shi kalmar da za ka gani wato na yi ƙoƙarin sa yi abin ne mutum ne ya karbo yara in bai sare yara gaban shi ba ya za a gane shi a ramma ne kuna fahimta ya za a gane shi kaza ne misali za a gani wani eh, eh, eh, za a zo a sauke abinci a gidansa a ce a ba yara saboda sun imani da irin addu'an irin waɗannan jama'a ba su kuma na fahimta ba ina gaya muku sun zama mana fitina har suna neman mana fitina irin wannan shi ba uban shi yana sa a sokoto ko zamfara ko kano fa baya a nan fa ana ganewa saboda wani malami ya gaya masa cewa addini shi mun yadda yana da jahilci amma malami ya halatta masa shi sa mugun malami ba karamin illa bane Allah fahimta su ba jahilci bane ba jahilci bane su malaman nake magana amma su iyayen wasu akwai jahilci amma uzuri ne me yasa muke da agency na orientation idan da za ta fi mala ce me suke yi mai suke yi wacce wani abu wani cigaba suka kawo a kan munin da ke suke kuma wannan abin tambaya da za ka tambayi abinan nan kan kamala kowa yi tambayi kansa me sa kaɗai hausa fulani suke bara ko ku akwai ƙabilar yarbawa wa ya taɓa ganin bayar da kwano yana bara an kai shi karatun allo in akwai wanda ya taɓa gani ban san ɗan ba zan yanke ba Eh? Eh, su inyamurai ba musulmai ya binan da yawa yana abin da nake cewa ba rabe yaron ba rabe a makaranta allo ku fahimci maganata wata almajiri school ko system na almajiri wa ya taba ganin 'yan ba rabe Allah ya sa ka taba gani ka taimaka mun idan ba a taba gani ba shin musuluncin yarbawa gaskiya ne ko iya ne cikin su ba malamai saboda Allah jama'a ba malamai ashe kaga da malaman su sun halatta masu wannan abun su ma da sun yi sai malaman suka gwada musu sam akwai wani kasar za ku gani dan ya dan yi duhu haka duk yana nuna tiyawa a social media ana kusan dab da azumi na yi wata muhadara a gida dimawa ne magana kan almajiranci wanda har wani aka samu wani gayyata daga wani gwamna haka da sauransu duk irin da kawo da abin da yake so bari ya kira kai amfani da kai in na gaya maka na ba za ka saurari Ina ka ban da bukatan eh, afirka kai lokaci abin da yake ciki shine waɗanda suke comment da nake bi akan bidiyon wanda a cikin sati ɗaya sama da mutum dubu ashirin suka kalla a facebook kawai a cikin sati guda idan kaji comment da ake shine abin da ya dame ni waɗanda suka waye yan boko su ne suke maganan an yi daidai a lokacin da yan uwa almajirai masu karatun allo maganganun da suke wallahi ɗaya daga ciki ban iya kawo mana anan kalmar da wani zai kunduma ya faɗa saboda yana ganin an ce abin da ke ba ba fa karatun bane aka ce ba daidai ba gama kuna fahimta wannan to waɗannan fa masu karatu kenan ko masu suna karatu kenan fa akwai wanda ko karatun ba su yi yawon bola kuma ni wasu na san iyayensu a haka fa muke kama su muke su makarantar mu kyauta yara suna yawon bola ce kira baban kira baban ce yaran nan ya zo makarantar nan nursery an fara da islamiyya kyauta saboda ya daina yawon bola amma a turo yaron zai sai ki zuwa akwai mai zuwa 11 akwai mai zuwa sha ɗaya da rabi ya zo boko ɗaya da rabi ga uwar shi ga uban shi wato gwamnati jama'a shi yasa nake son karatun tarihin sahabbai tarihin magabata in Allah ya da za mu samu dama mu yi gwamnati da kuke gani wato tana da mahimmancin da ya fi na kowa wajen saita al'umma kana ganewa wani duk wa'azin da za ka yi wallahi ba zai saurare ka ba sai eh, almajin wa alaikum salam eh amma kamar abin da sake fata inda ke gurma ta gara eh wato gwamnati a yanzu duk yawancin kanan ne ba zai ce ko da mu na ce ba eh. wani ba so kira suna eh. ka ce bara ce cikin kuma yawanci ce gwamnati za ta ɗauka dole biyu ne eh. a samu malamai a yi nasu mutanen da suke in suka ga cewa za a rinka taro yaran ne za su yaran ne

Eh. wani ne da shi suka yanzu wata da aure da sauran su da ke da sauran nasu da maza ya wani masa a lokacin aka yanke masa in bai biya wani kuɗin bai su suke tafi burtun eh. saboda ya kasance da ɗan yawwa ko ba haka aka koma a nan yawwa daga nan za a koma eh aka so da yanzu aka ce a gwamnati ce gwamnati ce eh da ce ba gaskiya ba za a ce gwamnati ba ce ko gwamnatin ta kasa ba wai ba ta fi ba amma an ce yadda su ce za ta yi to to su nan gardawan da suke zuwa ƙauye kawai suna karanta da yara sun yi aure ana kawo musu mutane sai a ce to an shi kira shiga bala'i eh. to uku da farko sai a ɗauki doka duk mutumin da aka zuwa da ɗan ɗan kawai zai nuna mana da maka kawo da eh. kai kai wanda ɗan baka iya rike shi ba to ko ka kawo kuɗi abin nan ko ka tafi kuɗi da kare gari ko a dogo a kai su wani waje suna karatu su ko na a shi uban eh su dinga yin noma a kai su kuma noma kyauta dole ce suna fita da sai a samu kuɗin da za a rinka ce da tsaka eh ka tsaka kai wannan na gane to alhamdulillah wannan wannan gaba ta kara warware mana matsala wato kullu abin da muke cewa shine Allah ta'ala da ya halice mu wala na hamala ko ke karbu kara zuba ba ya aiko ban zaman zuwa dokoki idan yaro maraya ne muna da tsarin maraya sai da shayin bayani kin ta ai yanzu haka ina kullum na ga mana ai islamiyyar mu da bokon mu muna da yara da duk wanda muke yake so ya dauka ko adadi nawa ko satin na wani ya kawo man yaro uku marayu ne an ƴaƴan wasu in ce in dai uba ne mutu ba daɗewa na idina ya rasu na masallacin kamsu na gida ya bai yara biyu ya isa karatu kai wanda ya isa karatu yana nan gurmu in yaro maraya ne ya zo mu sa shi makaranta in ya samu sponsor fa ni'ima in ya samu ba mu mun ɗauka saboda ba za mu kyale shi ba da uba kaga musulunci ya yi providing solution kawa ta ainihin marayu wanda yake da uba ba to wannan magana da kake yi yanzu ni da kai ba mu isa mu sa wannan dokar ba ba mu isa ba ne ai idan za mu wannan shawarwarin in za mu ta badawa magana muke yi sai an ga dama ma a saurare mu ko ba haka ba gwamnati duk abin da ba ta tsammani ta san abin da dace hatta irin wannan matsalolin ana fidda kuɗin su wajen budget Kuka aje kuɗi ma haka nan na wani abu in ya taso ko wani bala'i ko wani kaza wato yin abin da mutum zai bari da kansa da yasa Allah ta'ala ya ce wanda ya yi shagiya masa bulala wani ba tsoron Allah zai sa ya bari ba tsoron bulala yanzu in akwai dokar da za ta kai mutum burtuna don yaƙi ɗaukar nauyin ɗansa kai shi bursuna yanzu tsoron wannan dokar zai bari wayannan yan eh, turawa da muke ganin sun ci gaba ba wani abu ne face kare doka kaga bai wuce haka ba mutum ne zai rika cin mutuncin doka a Najeriya ya tsallaka gane ka gan shi yadda ka san tsera gaban mage yana bin doka ɗari bisa ɗari ko ba haka ba ya tsallaka Nijar sai ga yana bin doka shin mu me yasa ba a yi yanzu misali ka ɗau babban misali babu gwamnatin da aka yi dai bakin wayauna da ta shigo gwamnati ana tsoronta kamar wannan gwamnati sai aka gane shirme ne an fahimta ai sa ake ji mutum ne ya karɓi kuɗin kwangila bai yi ba suna zuwa kawai sai ga yaji ya fara aiki ba wanda ya ce zai ka aiki shi ka kansa ya fara aikin da ya karɓi kuɗi ya je fara yi shin ashe na tsoron hukuntawa ake yi to saboda Allah wa za ka nuna ta kamar mai da aka hukunta abin da zai ma baka kunya ko wancan da aka cire mai mai fitikin ciyawa da miliyoyin kuɗi sai kaga arnan ne ya cire shi ba musulmi ba shi wancan wancan wanda ya ci ya fitikin miliyan ɗari hudu sai kaga arnan ya cire shi rai in ka ko illolin mu menene da eh, yake cewa eh, nu'ibu zamanana wal aibu fina muna aibata zamani muna zamani ya lalace mu ne aibu wa ma li na min aibin siwana Zamani mu bai da wani aibu mu ne matsala mu ne matsala idan za ka yi awo misali eh, haihuwa ƴaƴa da yawa ba za ka auna da mutumin banza ba in ka auna da mutumin banza ba za ka gane da mun kai da abu ne nake ci abu yayi wato kishiyar abin da ake so yi sai ka auna da wanda ya haifi 'ya'ya da yawa a nan zaune misali ka ɗauki irin su shek da huza bauchi kin bana na da ƴaƴa sun fi hamsin ƴaƴansa na cikinsa yaronsa nawa muke zuwa da wuya ka samu ba alarma ba ba su da namiji wanda zai za a je wajen wa'azi ya ja baki masu digirori ga sunan masu kaza ga sunan shin ƴaƴansa aibu ne ko amfani su shek da jingil dukkan da ta ƴaƴan amma yana da wahala ka je ka kadda wanda kare saboda ba su ba ƴaƴansa haka ba sai aka wayi gari yau wani mutum eh yanzu ma cikuna ake ana bari ciki ake wa mace a batta yaro yanzu wannan in ba gwamnatin tirsa sa shi ba ba da kuɗin takalifin labin din yaro zai bayar Gaba muna ganewa akwai yaro biyu da ɗauka na Zariya. cikin yara na maza in dauki guda biyu na kai su makarantar kwana makarantar za a yi tahfizul qur'an sannan za a yi karatun boko science abin nan makaranta ce ta ta musulunci a nan zaria duk shekara za a biya naira dubu ɗari uku misali aka ce sai an biya dubu ɗari uku dunkule wahala ne gari ne ko a ce za a biya dubu ɗari shida dunkule amma ka samo dubu hamsin ka kawo dubu talatin ka kawo sai a ce yanzu an biyo ka kaza ina fata an gane wannan kuma ina bi kafin shekarun ta kare Allah ya da ta cimma abin da ake so in ka auna dubu ɗari uku so goma sha biyu ba dubu ashirin da biyar ba a wata abincin safe na rana na dare in dai da lafiya in da an kira ka to abin ya wuce iyaka ana fahimta ai boko hadda islamiyya uniform da waye shin saboda Allah wannan bai mutum ba in ka aje yaro a wata bai cinye dubu hamsin yaro dan shekara goma sha bai cinye dubu hamsin a cikin fa'a sai ka ɗauke ka fi shi in ka ce wahala dole sai an wahala a duniya tun da duniya la kafa laka na insana fi kabad waɗannan ɗauke su na ke su a can a can a can wurin wani lokaci sai in sai san guda goma na yara hankal na zuwa makaranta kuma lokacin da za a zo a ce in ba kuɗin sandal zai kashe guda uku ka samu kuɗi ka sai biyu kana so ka yi abu jama'a za ka yi amma in ba ka da niyya dama sai mutum da ya haifi ɗan wani ma ɗan ƙarami ne za ga ai kuna gani a abin nan wani ma bai iya sanin ina ne garin ku bai iya faɗi ba kawai yana gudu ne daga responsibility ɗinsa to wannan fa har yanzu ina kan fahimta ta ba mai iya tamfara wannan sai hukuma sai hukuma sai sa abincin da ya rufa yake yi wanda zai kawo wata magana mu daga Kaduna mu muke ka zo kai magana da mu sai in san zuciya za ka yi amma dai abin da ya yi na maganin ni kwata-kwata ko da jonathan ya almajiri school ban taɓa supporting ba saboda ba ci gaba bane kai wa mu mu lalace a zo a mana wani da za mu tsiri ayyan mu sannan abin da nake faɗa akwai makaranta kusa da gate din bega a unguwarmu ta ta kiristoci ce wallahi a rana sai ka ga yaro sama da dubu goma ina gaya maka wannan daga nesa a kan cikin gari da ɗebo yara a zo a zuba su yi karatun boko ƴaƴan mu ko bataliya bataliya suna yawon bola wannan ma har sun daina ɗauka saboda ba kira su a yara yanzu yaran nan suke karatun boko a cikin akwai injiniyoyi a cikin akwai kaza a cikin akwai kaza har ma ana raba su mai yake cewa wasu zo da rana saboda yawan su yayi yawa so yanzu wane ne mai bude gate nan gaba ya ba za a dauke bude gate wanda bai iya ABCD ba ko bude gate din za su samu amma ba su ko da fahimta ta ba ko da yaran su yi karatu Qur'ani idan ba su iya wannan boko ba duk wanda ka haifa yanzu ka sa shi makarantar boko ba Allah ka dai san cin da ka mashi saboda mutum ne yake rayuwa a zamanin da ba irin nashi ana gabas da ga yana yamma ana zai tayi da mutane saboda ke yi daidai wato mun asilun anil waqi ba ya tare da kaman kuran affairs suke sa ko abin da ke tafiya yanzu ne tare da zamani gaba ɗaya, don haka sarakunan nan da kuke gani da suna da manufa da kyau wani sarki ne ɗansa bai boko ba wanda ka sani sarkin da ɗansa bai boko ba ƴaƴan talaka da can su su san tona ba kamo mutane ake ana su ba ko ba haka suke ba an kamo mutane an sa su dan su yi al'umma su amfani sai an gwada musu hanya ne ko sai yau sai ba a yi haka ba don haka mu abin da muke faɗi kullum shine akwai mu kan mu laifin mu amma fa tsakani ga Allah jama'a in ana so a saitu sai hukuma ta tsaya idan gwamnati ba ta tsaya ba babu abin da zai yiwu kwanan nan aka yi rusau a fatan kun gani wannan rusau mu dai na yankin mu ma da laji ka ku bance ni ba na yankin mu yanzu haka ba lahadi ba to ina iya barin nan gurin in je in awa daya tsakanin inda ake shan giyan ina ganin gida na gagari mutum ya zo a ya fakin mota a kan titi sai sadda ya gama shan giya zo ɗauke mota kuta wani zai fakin a gate inda muke faki ina gaya maka sai a minti talatin awa ana nemo shi yanzu duk gurin an share shi gaba ɗaya dama ba cikin banza ba ne ba hukuma ba ce ta lalace wurare na tsibiri na shan giya motoci har gari ya waye dan okada da okada ana karuwanci yara ƙanana yan iska a shekara sha biyar ashirin wai sunan karuwai ne duk ba gwamnati bane safari ni na isa zo rushe wannan gurin gwamnati ta share gurin yanzu idan ba gwamnati ba babu wanda ya isa da waɗannan mutanen ana ganewa ai ɗan bola a zo ana share bola tsinci bindiga ɗan bola masu wannan buhun ana share kayansu ana zubawa a gabin dubu duk wannan abin da ake yi ko wannan bandit da ake yi na sha faɗin wannan a karatu yau da gaskiya ta bayyana duk wanda ka je na ce a sulhu ƙaryar banza yake yi sulhu mai da za ka sulhu da za ka sulhu yaushe zan biya kuɗi ɗan sanda a mai kuɗi ne ba shi abinci ya ce ƙoshi kuma ya kasa kare ni kuma ci gaba da shi albashi da amfanin sa to amma da yake ba a bada dama a yi ba wato abin da ake cewa gwamnati abin da ake cewa gwamnati wani ƙarfi ne daga Allah duk wanda Allah ya danka wa gwamnati in ba Allah ba wanda fi shi ƙarfi in ba Allah ba ba wanda fi shi ƙarfi kuma wa'azinsa ya kuna mu Kuna fahimta kuma in ka lura duka wani abubuwan da wahi ake nan nan yana yana yiwuwa kawai ka zo rana ɗaya ka da aiki ka zo mu dan yawata da kike ta challenges kasancewa nan gaba a kuma mankuta akwai time bomb kuma waɗannan yaran da suke fafi suke mabushi suke ina ne ba dai nan garin ba su malam wanda suke nan ba su zama lafiya ba ba su zama lafiya kuma shekaru da yawa ba ba su da yawa yanzu mu dole sai ka mun yi security committee duk wata muna biyan kuɗi da jet kuma muna fitowa patrol da security talatin ya zo maka gida ya zo ya sassare ki kwace ba haka fa muke zama kuma yaran nan an san su yaran nan da suke abin nan ba wasu ne ƴaƴanmu ne mutum ya haifi ƴaƴa kyale muku kamar yadda dan uwa yake faɗi me na isan mai nayi wa'azi a masallaci bai ji ba nayi hudu ba bai ji ba malam da gwamnati daga kai ta kasa shi shi abin ki da ne shi a ce a'udhu billahi shine shi dan ya tashi a fita jama'a mu kalli matsalar fa wa'annan yaran ba su bari nan cikin gari a zauna lafiya nan bai wuce shekara biyar zuwa goma muna faɗin wannan da babban murya ana fahimta jama'a ba su bari nan a zauna lafiya yanzu gadoji ba karfe takwas nan nan nan ina ne duk inda ka san da gada overhead bridge din nan ka isa karfe takwas a tsallaka ka haura ka gani mana sai su wurgo mace kafa wannan yaran suwa ne ne abin da ya faru idan muka je gidan sarki ko ko police station ƴaƴanmu ne ba wasu gane ƴaƴanmu ne da muka haifa haka ke nan kamar mu zauna muna ƙarya ba ƴaƴanmu ne nan ne nake ga muku abin da aka yi a kamfanin Bega cewa kawai karafuna tun sun kashe kayan sun tashi abubuwan da suka binne da wayoyi da karafuna duk wanda ya cire haka a wannan tona tona wani sai ya samu dubu talatin a rana wani dubu hamsin kaga illan shiyarin da ya saba samun kuɗi a zaren da wayar nan ta ƙare karfan nan ya ƙare malam zai san inda zai samu kuɗin dole ne ya kama yaran da na ga level ɗin su su ba sa daidai matakin da za su ji magana sai na kwashe su ne nesa da su su kuma wanda suke manyan karan su ji magana in an tsawata amma da su kaga yan tsakiyar nan malam yan tsakiyar nan ana musu kallon dubi suna ba kallon ayaba jama'a halin da muke ciki a nan da ce muku na yi teaching practice a nan cikin gari za mu fita da tsaye daga cikin malamai yanzu haka shi ba da Allah maka kasuwa malamin haka daga yara sun tsaya ya rungume tsawo suna tsira dan JSU fa JSU da ya rungume ta wuraren jet suna tsira wasu sunan Lovers ne <laughs> wanda ya rungu wannan a cikin makaranta da rana sai na ce mishi malam ɗan dan yi ce yace menene ce ɗan dawo baya ina cewa kai Malam sai da na bude kofa na fito kafin in bar makarantar nan sai da suka ce wannan teacher practice teacher a wannan masa kai da ba sun sa do. saboda na zo musu da munkar na zo da abin so yanzu wannan da runguma yarinya in public student 2 don Allah jama'a a ina ne wannan yayi daidai da ko da hankali wannan abun sai akwai malamai kafin zo salari ne kawai aikin ba amana ba shi 'ya'yan a hannun mu har tsara suka ake yi a junior secondary school da senior secondary school tsara suka fa ake a nan cikin gari mai kama da zomene ne na tudun wata tsara suka fa yara su sassari juna da adda sai sabi jama'a wani abin dole sai hukuma ta tsaya kowa a hukunta shi ya jama'a wato magana da ɗan uwa yake yi wallahi magana ce da mun yi muhadarori a kai mun yi kalubale mun yi abin da za mu yi mun ɗauki jini musamman kan matsalar yara waɗanda suke wajen makaranta ƴan tallan gyaɗa ko ba ya muke tallan gyaɗa ba malam abin da haushe yake Allah kake san iya kafa ce ba haushe an san me nake nufi mutanen mu mutanen al'umman mu ce kai eh kuma duk wanda yake so ya taimake mu don Allah kare gina mana almajiri school kada ya kullo mana da da ba zai kulle ba magana ce guda ɗaya tak gwamnati ta cika yin makaranta irin na gwamnati mai kyau wannan yana da kyau kamar yadda yake ka'ida za mu kawo yara amma mu abin da muke so kana so ka taimake mu ka yi dokar da za ta tirsasa kowa da nauyin kansa watan da ya wuce yaran da ke zuwa islamiyya da ƙyar muka samu dubu sha uku wallahi dubu sha uku in ban da taimakon waje misali sai a za a ka biya salari tuki bi da jama'a dubu sha uku a wata guda shi ma wanda aka haɗa dubu sha uku ran ashirin ga wata ba haɗa kuɗin watan baya ba sai dubu sha uku da za a ce maka ga malamai takwas ka malamai su fitattun ta ina son mu kalli abin ne kuma fa iyayen na gaso muna gani ya dubu ɗaya ce dubu biyu fa amma dubu abu matsalar nan da kuke gani ta wuce girman da mu muke da muke sauwara ta ta wuce haka duk wannan matsalar ta zamfara ba yau ta fara ba ana ganin abin sun wuta tana tana tana mai murhu ba a kashe ta ba yau yau tashi ana kashe kuɗi Allah ya waɗannan yara almajirai da waɗannan yara ƴan bola da waɗannan yara ƴan wane ne a jihar Kaduna an yi yara ƴan shara da kuna da labari idan suka tadda kuɗi kawai za su kama saran ku ne zuwa suke da yawa kamar yaro hamsin talatin kowa da adda ya wasa ta a kulle ma wannan hannu a taru wannan sun mota ce a farfasa gilashi haka suke ta yi a jihar kaduna wasu 'yan shara inda suka bi malam karnar da suke ba ne Allah ya sa gwamnan jajirtace ne sai ce di yaran da aka kama dan shi ya zo beli a kama uban a kulle ba beli ta kaga is a jinsa lo kace mutum ba beli to amma da yake wannan constitution aikin banza ne in ba ka tattake shi ba aikin ma ba za ka ba da ya tattake shi yanzu 'yan sharan labarin da nake baku shi nan labarin sun wuce ba su ba 'yan sharan don Allah irin wannan ba shi ne dace da shugaba ba ko ga yana da kurakure dole mutum ai kaitare yake hmm? eh, injiniya eh tsaya tsaya eh gwamnati tana da laifi sosai amma tana ɗauka wasu matakin da mutum ne ko muke eh yawa yanzu za misali da kake wani yara da kake a nan na abuja dai waɗannan su ne abuja wanda ke wuce wuce an yi kuma mun yi sobe eh. gida kowane gida da gaba mutum na eh eh eh inda mai gadi eh mun zo sunan mai gadi wasu ya ba mu sunan mai gida in an gama an zaba da haya ba a shiga ba duk wanda muna da tsaki eh duk gidan da almanjirai da kasar suke eh kuma yanzu ana niyyar ke fa ana ba da leta wani ke eh. duka ba za ka kake ganin su ba to alhamdulillah in dai mutum abuta eh amma ba wani da fafi ba ba ba eh. ke komi ba to to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk